ما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن أكو قوة بيار شكرا دبوبيو دا أشرين دا هدو أولا مسلاتي dan dan uwa alhaji inda muke gabatar da karatun sharhu sunna subhanahu wataala ya masa ainihin wato rahama A wanda suke biye da mu wannan shine majalisi na arba'in daidai idan mutane akwai littafi a hannunsu su duba shafi na ɗari da sha hudu a nan ba ta ɗari da ashirin da tara al'imam albarbahari ice wa idara ra'aitar rajula idan ka ga mutum yana kallon wani hali take ciki gonar a ƙarƙashin wannan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yi magana wato ta'ahud kewayewa ko kewayawa akan Alƙur'ani. shine in ka haddata alqur'ani ko kuma ya zama lazim in baka so qur'anin ya gudu dole kuma ya zamanto kana tilawa alqur'ani sala hayya alal fala dan ka taho da azhar ba shi ke sa baka ji an kiran la'asar ka ce ba za ka zo ba dan ka zo da la'asar in ka ji an kira magariba dole ka taho dan ka zo da magariba in ka ji an kira isha'i dole ka ainihin wato taho haka ɗakin Allah yake da haka shi masallaci asali nan ne fahe da kwata ta al'ummar musulmi a nan suke kullawa a nan suke warwarewa shi yasa saboda muhimmancin wannan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi hijira ita fi makka madina bai fa fara gina ma kansa gida ba ko ɗakin da zai zauna sai da ya fara gina ma Allah subhanahu Ta'ala gida kenan akwai sahabbai ahli Sufa da suka baro wasu garuruwa ba su da ma inda za su zauna masallaci nan ne wajen zamansu. to amma ka san kamar da shi Abdullahi gondi yake cewa qad tuhu da lil aqwami aqdiyatun bi qadri ma ahadasu mai mizana asali masallaci bai kamata a ce ana rufe shi ba to amma yanzu zamani ya zo gwargwadon yadda mutane suka zama suka fara wa da kansu wani abu in akwai ɗalibai da za su kwana su karatu a masallacin a san adadin mutum nawa ne za su kwana a masallacin ta yadda in wani abu ya ɓata a san tosuwa za a nemi abin da ba a ɗari uku da wani abu suka ce wallahi sai da ya kwana biyu yana so bai ɗin zuwa zai zo bayan la'asar zai zauna ya karatun ƙur'ani ranar na biyun da zai ɗauki abu sai da ya shigo ya zauna ya karatun ƙur'ani na wani lokaci sai suka rage daga shi sai wani daga nan kawai zo ya mama ya ɗauki an kurfayan ya sata in ba don akwai ctv kyamara ba yadda ya zo masallacin da shigarsa da kamalarsa wallahi ko masu gadi a bakin gate ba za su iya ganin shi ba su tare shi su yi tsammanin cewa wannan zai iya daukan wani abu na masallaci amma aka izo isa an kurfa da mota shikenan ka gani to shi yasa wannan duk yana daga cikin natija da nata'ish da zai baka hoton to ita al'ummar wani irin shugabanni za ta samu mutumin da zai shigo masallaci da sifa ta kamala yaudara ya dauki kayan Allah idan kuka zo kuka naɗa shi shine shugabanku ko shine ciyaman da lokar gamin ko kuka tura shi wakilci ko sanata ne ko ɗan majalisa ne ko kuka zaɓe shi gwamna to da me mai kake tsammanin shi zai eh ko kuna ganin satar da shugabanni suke yi ita kadai ce sata wani ya zo ɗakin Allah ya ɗauki kayan Allah irin wannan shi ba sata ba ne in an je lahira ya ci bilis ko ɓannar da shugabanni suke yi tana iya zama dalili su kuma mutane su kama irin wannan ɓannar tsakaninmu da Allah za ta iya zama dalili wallahi tallahi ba za ta taɓa zama ainihin ya saba da kai komo a ɗakin Allah yana ƙoƙarin ya kiyaye sallah ta farilloli fi jama'atin a cikin jama'a ma'as sultani tare da shugaba wa gairihi da wani shugaba ɗin to fa'alam annahu sahibu sunnatin insha Allah to ka sanin ce wannan mutumin ma'abucin sunna ne insha Allah subhanahu wata'ala da haka wannan maganin da alimamul bar al-Barbahari ya faɗa shine abin da yake nufi cewa idan ka ga mutum yana kiyaye salloli a cikin jam'i tare da shugaba wannan ana nufin tare da shugaba idan mantu shi ne shugaban shi ne limamu shi yake ja mun fada a satin da ya wuce mun ce in yana yin wani abu a gefe na saban Allah to wani abun a gefe na saban Allah shi ya shafa yanzu sallar da za ku yi ba ta shafi a cikin makasidu na tafa saboda don ta koya wa mutane fa cewa ba fa zai yi ba al'umma ta zauna fa babu shugabanci fa yanzu shek Salim ko mahaifinsa ne da ya haife shi ya zo ya same shi zai ja sallah ba zai taɓa yiwa ba ya ce su ruku'u tare ko ya ce a alaga ta malam ai kasan ni na haife ka to ka jira sai na fara yi sannan ka yi zai yi ma dama an yadda shi ne liman to duk shekarun mutum in ya zo dole ya jira sai ya yi ruku sannan ya yi ka jira sai ya dago sannan ka yi mai in ka riga shi ko kuna yi tare wallahi in kai ibadar Allah ba zai karba ba ba don komai shine dan a nuna wa mutane shugabanci to mu kuma yanzu babu abin da shi da kima a idan mu kamar abin da ya shafi wato Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa inna ma ya amuru lahi. dama waɗanda suke raya masallatan Allah kaɗai su ne waɗanda man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira sannan wa masalata salata suka tsaye da sallah wa ata zakata sannan suka ba da zakka walam yaksha ahadan ba sa jin tsoron kowa in ba Allah subhanahu wata ala ba shi yasa kuka ga hadisin da annabi ya tashi sai ya allaka cewa akwai nau'in mutane guda bakwai da Allah subhanahu wata'ala zai ba su aljanna gobe alkiyama mun sha faɗa muka ce abu uku suna da sauƙin samu a rayuwa ra'ani ko ka sani ko baka sani ba ni'ima ce shi yasa yace allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wanda ishin fida muku ƙasa wa salaka lakum fiha subula ikawo hanyoyi isaka a cikinta yana cikin abinda annabi nuhu ya kafa ma mutanansa hujja cewa alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi thumma yu'idukum fiha wa yakhruju wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan fijada to tun da kaga Allah ya faɗe shi haka to ni'ima ce ba ka gane haka idan Allah ya yi wa ƙasa lafiyayyun titina da ake zirga-zirga za ku ga yana da alaƙa da ƙarfafa tattalin arzikin ƙasar lokacin da aka ce maka hanyoyi a ƙasa sun mutu wanda je Kano wanda ya tashi daga nan bai je Abuja ba tare da cewa kuma daga nan zuwa Kano ɗin tafi nisa sama da Abuja shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗe shi a matsayin ni'ima ne wayannan hanyoyin to shi yasa ko ga da Allah ya tashi hanyoyin kadai ba na ƙasa kadai isawa dan adam ba har na sama sai da isa yanzu duk wani wasa'il da muke amfani da shi a yanzu muna karatu wanda ke mafi nisan duniya ya gani ai hanya yake da shi a sama jirgin sama ba hanya yake da shi ba a sama sai yin kana hawa ka gane yana da hanya shi yasa an yi samu matsala a hanyar shi ilin duka da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa hanya ne to a lahira idan an ji hanyoyi guda biyu ne kadai fariƙun fil jannati wa fariqun fisayi ko dai ka ga mutum a hanyar aljanna ko a hanyar wuta walla ba wanda ka ga yana yawo gobe alkiyama wai shi dan iskar lahira ne bisan inda za shi ba walla ba wannan ɗayan biyu ne kai ko ga mutum a hanya za a kai shi aljanna ko ga mutum a hanya za a kai shi wuta amma wallahi ba na ukun wannan to sana abu na biyu akwai azillu inuwa shine abinda Allah yake ta faɗa a Qur'ani ta alamtara ila rabbika kaifa madda billa baka ganin yadda Allah ke shimfida inuwa Allah maɗaukakin sarki yana faɗan ya tafayyu zilaluhu anil yamini wa shama'il zilal inuwa shi yasa Allah da ya tashi kowa yanzu a nan masallacin yana da inuwa amma a alkiyama babu inda za ka ga inuwa sai ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala sana abu na uku shine akwai alma'u ruwa a kowace ƙasa Allah ya sanya cewa babu abin da ya kai ruwa sauƙi wajen kowace irin mu'amala ta rayuwa amma da zarar rayuwa ta fara yankewa ko ta yanki babu inda za ka ga ruwa mai kyau ka sha in ba taukin kausarawa nan inda za ka fara ganin ruwa ka sha to shi yasa da annabi ya tashi lissafa nau'in mutane guda bakwai da Allah zai ajiye su a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wata ce akwai al'imamul adil shugaban da shugabanci mutane ya yi musu adalci wanda Allah ya ara wa damar wa'annan bai abin da ya dace ba na rantse muku da Allah ran da duk ya zo mutuwa sai ya fi kowa da na sani wadaka in kana da karatu ba wai mutum ya gina lahirar shi da kanshi ba kai Allah ya ara maka lokaci ka ɗauki lokaci ka tafi baka gina lahirar da kanka ba bayan baka sannan kana jiran wani same shi ko girma izo isame shi saboda shekaru na samartaka da yarinta ba za ka taɓa gane cewa ni'ima ba ne sai lokacin da girma zai zo maka sannan kuma in aka riga aka tafi ba a dawowa sannan duk wanda ka ga ya zama tsohon banza lokacin da ya girma ka je ka bincika za ka ga yaron banza ne lokacin yana yarinta da haka duk wanda bai so ya yi tsufan banza to ka tsare ka kakkai yarintar banza Allah ba zai baka kai tsufan banza ba amma wallahi kai yarintar banza baka gyara ba billahi allazi la ilaha illa umma Allah ya tsare ka ba sai kai tsufan banza ka je ka duba a gani in mutum ya zama ƙaura ƙaura i ƙaura za ga daga ƙarfi to da haka sai manzan Allah ya faɗa cewa akwai shabun na fi ibadatin lahi subhanahu kana matashi ka yi haƙuri da shekarunka na samartaka ka tsaya ka ba Allah a lokacin to wannan zai sa a ɗauko ka a ajiye ka a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu wa amma an ka ce a'a ai matashi yana saurayin shi ya kama addinin Allah iriƙe to sai a ɗauke shi sai a ce masa ya zo ƙarƙashin inuwan al'arshin subhanahu ta'ala ya zauna ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu ta'ala lokacin da muke ɗalibai muke kwana a masallaci muna karatu ranar nan mun yi wannan da shi an kwana ya tashi da azumi mun rabu bayan sallar asuba kafin karfe takwas sai aka ce mun kawai ya rasu wala wannan shine abin da ya faru ba zai yiwa mu taba ganin daidai ba a rayuwa nau'in mutum guda uku da annabi ya faɗa shine sai ya ce wa rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da aka rataye zuciyar shi da san masallaci yana jiran yake an kira sallah ya zo ya sallah a ciki yana jira ya sanar da mutane cewa wai akwai karatu a wanda duk karatu zai kawo shi zai zo zai kuma zauna ya san ana yi wanda ba karatu ko ka sanar ba zai zauna ba sai ga an gama sallah ka dauki lasibi ka za ka yi nasiha ta minti biyar kana uzu billahi mana shaitan da jin wani yana takalminsa ka rasa tuwaye shi din eh ka gani nasiha fa in za ka yi ta minti biyar bakwai goma a masallaci wanda suka halarci masallacin su yi haƙuri su tsaya su saurari wannan nasihar su haƙura da 'yan uzurorinsu na me na rayuwa wallahi ba za su iya yi ba to shi yasa in ya zamanto zuciyarka ta zamanto mu'allaqun bil masaji an rataya ta da san masallaci kana jiran a kira sallah ka taho kana jiran ka da an sa wani karatu na ilimi ya zamanto kana da alaka da masallaci manzo Allah ya ce ai maka albishir wallahi Allah zai ajiye ka a inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu ainihin wato ala. to wannan shine nau'in mutum na uku masallaci ya hada da a ce maka ka halacci masallacin yana da alaka da wani abu da kuma ake yi na ilimi a gurin eh? Za ka samu cewa alheri akan alheri yanzu duk wanda fa'i zauna masallacin nan fa har lokacin sallar isha'i fa za zafa a bashi ladar yana salla ne har zuwa lokacin sallar isha'in ta to gabaki ɗaya awa nawa ne bai wuce awa nawa awa ɗaya amma wallahi wani ya kwammace da ya zauna ya saurari karatun ko wani abu a masallaci ko ya ɗauki ƙur'ani ya karanta awa ɗaya ko minti wani abu kafin a kira sallah wallahi ya kwammace ya fita ya samu wani a waje a yi musu tsakanin manchester tsinanniya da barcelona tsinanniya watakila ma a kai ga yin ba a yi doke-doke a rigima a watsi haka mutane suke shi yasa nake wannan karatun ba a yanzu cewa yanzu ba mun gama ramadan ba shekarar nan da ta wuce to ku jira ku gani in Allah ya kai mu shekara sai kun ga shekara mai zuwa tafi wannan da ta wuce gudu saboda shi wannan gudu kai Legas kuma zai je kullun ya gama aiki ya dawo saboda ba lokaci amma kai kana nan zaune baki kai duniyar ba wala akhira ba duniyar ba me yi amfani ma da lokacin ka gina duniyar ba kai ba ba ma ta lahirar ake yi ba sai ya zamanto khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran to insha Allah ba jiran ka zai ba in mutane ba su gane wannan ba wallahi su gane cewa lokaci fa tafiya yake kuma ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ci wai saboda shi bare ya canza tsarin sa ko jiya ta wuce yanzu yau muna daren asabar jiya da daddare muna daren juma'a da zarar rana ta faɗi juma'a babu ita inda mun shiga daren asabar duk abin da ya kamata kai a awa 24 da ta wuce ba kai ba ba a cewa to bari a masa don kusan ididdiga na lissafi da kuma shekaru sai ce ma khalaq Allahu dalika illa bil haqqi Allah bai halicci wannan ba sai dan gaskiya shi yasa yace yufassilu al ayati Allah yana muku bayanin ayoyinsa daki daki ne man amana billahi wal yawmil akhir to imaratul masajid rayawa ce guda biyu akwai rayawa hissi akwai rayawa ma'anawi yanzu irin wannan ginin da za a yi a sama masallaci fankoki masu kyau a masa tais a masa fenti a sa kafin mai kyau wannan rayawa ce hissi yanzu abinda ake bin su kuma akwai bukata sai an raya shi rayawa ta ma'ana a zo a raya ɗakin Allah su mahu wa afi karabiya ba mafi zalunci to dama rusa ɗakin Allah ko rusawa hissi ko rusawa ta ma'ana rusawa hissi shine yanzu wani zo da buduza ana kallon ginin nan ya sa ya tunkuɗe shi shi ma zalunci ne rusawa ta ma'ana abinda an gina masallaci to wannan shine nau'in mutane guda uku sannan manzon Allah ya faɗi cewa rajulani akwai mutane guda biyu tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wanda suka so juna don Allah a kan haka wata rana da za ka manto ina da alaƙa da kai in ba ni da shi ba ka da shi to ba wani abin nan shi yasa san da kake da shi za ka kasa tantancewa ke tare da kai na hakika sai lokacin da jarraba ta zo maka wadaka wanda ba yi tsammanin ba shi ke tare da kai tarayya ta hakika san da ka rasa sai ka ga Allah sarki ashe wani shine masoyi na hakika shi zai jibince ka shi zai maganin ka to ai ba ku sani ba ai mutumin fa yanzu ya riga ya shiga matsala ba yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza yanzu kaza to duk wannan yana sa ainihin wato a samu wannan shi yasa duk wanda zaka so ka so shi dan Allah in kuma za ku rabu ku rabu dan Allah shi yasa Allah ya kawo ka'ida ta innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda saboda haka ni tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi sannan wa rajulun akwai mutumin da wato talabatu imra'atu zati mansabin wa jamalin wata mace ma'abuciyar daraja da matsayi da girma ta neme shi daga shi sai ita faqala yace inni akhafullaha ni ina jin tsoron Allah kamar yadda aka yi ma annabi Yusuf dan Allah sai da yace wa gallaqatil abwaba ba kofa ba kofofi kuma gidan da yake na masu mulki ne kasan akwai security da idan mace ta shiga ta kukkulle kofofi da yawa ba ita kaɗai ba baka isa ba kofa ta ɗaya ma ka tsallake sai an baka izini ballantana kofofi kaga yana da amincin cewa babu abin da zai faru so da duk wanda kaga ya karaso guri kaza to izini aka bashi aka ce ya karaso to mutum ya samu irin kansa mace gata da matsayi babba gata kyakkyawa ya ce to inni a kafin rabbul alamin ni kan ina jin tsoron Allah ba zan iya ba sannan manna Allah ya faɗa nau'in mutum na shiri ice wa rajulun akwai mutumin da ta saddaka bi sadaqatin fa akhfaha yi sadaka da abun sadaka sannan i ɗauki sadaka i boye Allah yana ta in tubudu sadaqati in kuka bayyana sadaka fa in mahiya to lokacin duk da zaka yi sadaka a bayyane to kayi ta da niyyar zan yi dan Allah sannan ina so zan yi dan wasu su koyi da ni to sai manto ka samu yin mai sadaka dan Allah sannan duk wanda saboda kai yi koyi ka zabarar da mutane ba yadda za mu yi wadan ka ba mu kuɗi sai ka bibiye mu wai sai mun zo ga matan malami ga ayansu mun ba da gudunmawa sannan mu kakara mata lasifika muna cewa to malama mai zaki ce dangane da wannan gudunmawa da aka kawo miki ba zai yi ba saboda mu ba za mu so a yi mana haka ba umman duniya to dala ya za mu zo mu dinga mu'amalantar iyalan wasu a lokacin da su suka bar duniya ai Allah da ya ce ya yi halladina amanu anfiqu mimma anfiqu mimma razaqnakum wa anfiqu min tayyibati ma mami. to ya zaka zo ka ɗauke shi kuma ka ba wani ka ce kuma wai ka taimake shi Allah cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu wala ba za ku taba samun matsayi na albirru ba abinda kuke so sai kun ɗauke shi kun bayar to duk mu'amalar da baka so a yi maka akan iyalanka to bai kamata kai irin wannan mu'amalar ba akan wa? akwai iyalan wani ga malamu nan ya sani shaida ne akwai malami daga cikin malamai inda zan faɗe shi nan kowa ya san shi wani lokaci kai muke turawa hatta wuta gidan mu muke biya ba sai in tura ka je ka biya wuta gidan na wata shida ba haka to idan zaka ba mu kuɗi shikenan sai mun zo idan mun to duk abin da zamu sai an zo an yi tiriri an dora a social media to yanzu haka aikin haka aikin ya koma saboda haka in ka ba mutane ka ci a taimaki wasu wanda ka ba amana sun ci amana ba su abin da ya kamata ba ka bar su da Allah kai abin da dama kayi ne dan Allah ya karba shi Allah ba zai fasa baka lada ba ba zai fasa ba amma zo a mai da abubuwa na addini haka su zamanto a ce duk abin da aka wa mutum eh kaga an zo an abin nan din mutum da iyalansa ku duba ku gani yadda ake yi mana a mafi yawancin gurare galibi yanzu duk wanda za a ba taimako sai an dana mai kyamara saboda rashin gaskiya ya shiga ciki wani lokaci wajen wanda suke karawa ko rabu da wanda mata na sha faɗa nake cewa kiristoci da nassin qur'ani Allah ya cewa inna kathiran min al-ahbari war ruhban da yawa daga cikin malaman kiristoci da yahuda Allah ya cewa la ya'kuluna amwalan nas bil batil wallahi suna cin dukiyar mutane ta hanyar banna amma tare da haka lalla yanzu aka ce ana buƙatar a kawo gudunmawa ta kuɗi tsakanin kiristoci da musulmi so za su fita da kuɗi kuma Allah ne ya fada kansa ibada shi da ƙura'an ya ce laci suke shi yasa malaman ƙasar wani mahaluki da ya isa a yanzu a Najeriya a harkar siyasa wani idan zan ɗauki ɓangare cewa na zan yi wa in ji tsoronka na rantsi da Allah baka isa ba kana ɗalibina na kana zaunawa gabana an fara yin irin wani in wani zai zo zai shiga zan ci a ba ruwanka ba rigima ka ce. rigima ce shi ɗalibi na ne imin rashin kunya kuma dama malami yana da damar ya hukunta ɗalibin shi ka ni kawai ni na san abin da zan bai shi kenan kawai wala ba magan mu ba wai kawo mana ake ba ba a'a karɓa ma ake zuwa ga sanar sun sani shaida ne ko yanzu da zan baro gida mutum nawa na baro a kofar gidana kowa ya zo da buƙatarsa ta kuɗi na rantse muku da Allah kafin mutum talatin su zo gurinmu da fatawa ta karatu mutum saba'in sun zo gidanmu da matsala ta rayuwa kuma kowa kuɗi yake jira ka ɗauko ka shi a makabarta yanzu in mun je ta'aziyya in an gamu wasu in sun gama abin da suke jira shine mu ɗauko kuɗi mimi wani ma in ya ganka in ka ce baka da kuɗi sai ce ga akan numban shi yadda ka san ajiya ya baka dole in ba kashi to ga akan na banki kai masa wa kuma duk ka gama wannan kuma ka karantar da su ka zo ka nemo kuɗi kuma su zo maka da bukata kuma ka ɗauko kana da wani ra'ayi kuma wai kana jin tsoron ka faɗa musu wai mutane za su yi maka jafa'i a'a ƙarya ne ko gobe a harkar siyasa na je na ɗauko zan yi wani abu ba wanda zan ji tsoron sa wallahi in kawai nan na yi to nan na yi in ba nan yi ba nan yi ba kuma ni ba wani mudahana da zan yi ba wani ɓoye da zan yi ba zaman ka nake yi ba ni ba yaron ka bane ba halitta na girmama abin da suka yi mana wajen karantarwa mu muke nemo abin da za su layu cikin rufin asiri ba su suke mana ba mu kuma ɗaliban yanzu mu karantar da su sannan mu ɗauko kuɗi mu yi mu ba su mu ɗauki responsibility sa na rayuwa sannan kuma wai kana jin tsoron ka faɗa wa mutum gaskiya a ina za a yi haka ai bai yi wa ɗaliban da za a zo karatu yanzu hatta gurin karatun ma ba su suke sharewa ba a share suke samun sa to shine ka ji tsoron fadawa ɗalibi ga sun ba zan yi maka kuma ban yi kuma ko yan siyasan sun sani haka nake ba na mudahana in zan yi abu kawai zan yi in ba zan yi ba kawai ban yi nan kawai shine matsayina wannan shine Allah ya sa dace sannan sai manzon Allah ya faɗa mutum na bakwai ya ce wa rajulun zakarallaha ta'ala khaliyan da mutumin da itina Allah a keɓance fafadar ainahu sai idanunsa izubar da hawaye ka tuna cewa kafin Allah ya tashi duniya a zo gabansa a tsaya wannan bai da amsa kabarinka ya zamanto ko dai dausayi na dausayin aljanna ko ya zama ayi linkin ɗin shi da wuta baka sani ba idan an tashi an zo gaban Allah an tsaya mai zai faru baka sani ba sannan kuma sai ka tuna raunin da kake da shi wajen haƙoƙin da Allah ya ɗora maka ka gajiya wajen sauke nan haƙoƙin sai ka fashe da kuka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce babu yadda za a yi mutum ya zauna ya samu lokaci ya kuka saboda ganin girman Allah kuma a ji alkiyama gobe Allah ya haɗa wannan hawayen nashi da jahannama wallahi annabi ya ce Allah ba zai haka ba amma yanzu ku kalli mutane ku gani mafi yawancin kukan da suke kuka ne na damuwa akan rayuwa shi kuma kuka na damuwa akan rayuwa to ma idan ka yana dan gani gani in ba sa'a ba za ka fara gani haza hazu daga nan kuma sai a nemi idan a yi a rasa gaba ɗaya amma binciken da masana suka yi a yanzu sun gano cewa idan mutum yana kuka saboda ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kukan abin da yake ƙara ma idansa shine nagarta shi yasa za ku ga Allah da ya dinga lissafo mutanen kirki a cikin suratun maryam tun daga maganar annabi zakariya da yahaya aka zo maganar da na maryam aka zo maganar annabi ibrahim wadda kurfil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan Nabiya. aka gama aka zo maganar annabi musa wadda kurfil kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulun Nabiya. wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna Nabiya? haka za ka yi magana annabi isma'il wadda kun fil kitabi isma'ila innahu kana sadiq alwa'd wa kana rasulan nabiyya haka za ka yi magana akan annabi idris wadda kun fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'anahu makanan aliya da Allah ya gama sai ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adama وممن حملنا ما أنوه من ذرية daina وإسرائيل ta هدينا واجتبينا sai ya ce idan tutula alaihim ayatul rahmanin kharru sujadan wa bukiya in an karanta musu ayoyin Allah faduwa suke suna ainihin wato kuka shi yasa idan ana karanta Qur'ani Allah sai ya ce afamin hadal hadisi ta'ajabu wa tadhakuna yanzu wannan Qur'anin ake karanta kuna mamaki kukan yi dariya ba za ku kuka ba shi yasa wasu sun yi dariya inda bai kamata a yi dariya ba Allah ya ce musu fal yadhaku qalilan wal yabku kaseeran wallahi kun yi dariya ya kaɗan amma sai kun yi kuka mai yawa saboda sakamakon abin da kuka yi na aiki don ba ka so idan ka yi samu matsala to kaka dinga zauna kai yi ta rusa kuka akan damuwar duniya tuna wani abu da kai ma Allah ba daidai ba tuna yadda za ku haɗu da Allah zubar da hawaye akan wannan annabi ya ce ba yadda za a yi aje lahira Allah ya haɗa wannan hawayen da jahannama sannan kana cikin nau'in mutanen da za a ajiye a inuwan al'arshi to wannan ita ce maganan da Imam al-Barbahari sannan ya wa idara aitar rajul in ka ga mutum ya tahawan yana wulakantawa bil fara'id da sallah ta farilla fi jama'atin a cikin jama'a wa in kana ma'as sultani koda ya kasance tare da shugaba ne fa alam annahu sahibu hawan to ka sani wannan dan bin son zuciya ne kawai da haka ya zamanto ba ai dole ya zamanto mutane suna kokarin wato kiyaye ainihin wato sallah mun karanto asarin saboda a wancan lokacin kaga dan dare duhu ya dan shiga in mutum bai zo masallaci ma ba ba ganewa za a yi to shine mun karanto asarin Abdullahi dan Mas'ud da yake faɗa cewa wala qad ra'aytuna wa ma yatakallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi mun ga mu habban annabi ba mutumin da yake yin jinkiri daga kiyawa waɗannan sallolin sai mutumin da yake munafiki ko an san shi da cewa wannan mutumin munafiki ne ƙaiƙayi a zuciya to fa huwa shubhatun wannan abin ya zama shubha ita kuma shubha daga cikin dalilan da yasa ake kiranta da shubha wani lokaci saboda abu ne za a kawo maka shi yayi kama da gaskiya amma ba gaskiya ba shine shubha da haka hadisi annabi ya faɗa gashi nan lamba ta dai innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun halal a bayyana take haram ma a bayyana take wannan yasa idan ka samu tabbaci akan abu sai ka rantsi da Allah ka ce wannan halal ne wannan ma haram ne amma wa bainahuma umurun mushtabihat tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura wanda za ka sun yi kama da gaskiya kuma ga usul na mazhabar malikiya idan abu yana daukan fuska na halal ko haram to sukan haramta wa mutane shi dan a gudu kar a fada cikin shubha faman ittaqa shubuhati duk mutumin da ya kare ɗin kansa daga shubaha faqad istabara da dinihi to ya kubuta da addininsa wa irdihi da mutunci wa man waqa fi shubuhati wanda yake afkawa cikin shubaha a fil haram to zai iya afkawa cikin ainihin wato haram su yahudu da kuma wasu daga cikin al'umman nan da annabi ya ba da shi da cewa za mu ba hanyar su haram ɗin da suke ci Allah ya faɗa cewa da lil kadhibi akaluna lis-suhum suhur shine haram ɗin da ko shubaha babu to shi suke ci to mu ma yanzu kazalika akwai waɗanda suke cin haram ɗin da ko shubaha babu yanzu in ko ga mutane da kuɗi na rantsi da Allah ba duk wanda ka ganshi da kuɗi bane kuɗin shi ya kamata ya burge ka koya ya baka mamaki me yasa ko ga Allah yana ta jawa annabi hankali yace wala tamuddanna aynaka ila ma matta'ana bihi azwajun minhum zaharatul hayatid dunya linaftinahum fi kada ka kura ko kada ka kuskura wala ta muddanna ka ila ma ana bihi a abin da muka jiyar da su daɗi Allah ya ce kada ka kuskura ka kawo idan ka ka saka akai Allah ya ce mun yi haka ne dan mu jarrabe su amma wa rizqu rabbika khairun wa abqa haka Allah ke cewa wani gurin Allah sai ya ce mana wala tujibuka amwaluhum kada dukiyarsu ta burge ka ko 'ya'yansu. Allah sai ya ce abinda Allah yake nufi yana nufin ya azabtar da su ne da ita ka je ka bincika ka gani mutum nawa ne Allah ya bashi dukiya matarsa da ɗansa suka zama su ne matsalarsa a rayuwa na rantsi da Allah kai da ba a ba ko sisi ba kafin shi kwanci hankali ku je ku bincika ku gani matarsa da ɗansa su ne su ne matsalarsa ainihin wato a rayuwa ke sa an baka yi aikin Allah ba Allah dai ya kyale ka ba aiki wallahi ba zai yi yanzu sallah da ake a ina ai Allah bai barin mutum ba aiki yanzu eh? sallah da ake yanzu kun ga abin da scientists suka bincika yanzu sun gano cewa fa sallan nan fa tana da alaka hatta da abin da ya shafi lafiyar ɗan adam tun daga ruku'un sa da sujjadar sa da kallon ƙasa da yake in yayi mai sujjada ya bude idan duk sai da suka gano cewa tana da alaka da lafiyar ɗan adam to in ka ki zuwa ka zo kai sallah biyar billahi ladhi ka tafi jinsu gurin motsa jiki ka yi ɗarin abin da ka ƙi a sallah ba haka ba ne ka ci kaya dole ka tabbatar ka rage ko kuwa in ka ƙi siyan mota ta da'awa ka taimaka ai addini na rantse da Allah ka siya ma karuwa mota in ka ƙi siyan gina masallaci ka gina makaranta da damar da Allah ya baka ka gina makaruwa gida daga ƙarshe kuma in ba sa'a ba ka bige da ɗaukan is a jikinta in kuma ka ƙi fito da kuɗi ka taimaki addini ka je Allah ya sa tsotsi ya faɗa kan ka shiga siyasa ka fito da kuɗin yan siyasa su kwakushi ƙafarka su kwashe kuɗin ka dawo falon ka da daddare ya yi girman masallacin nan ka fara kai komo daga can annan da daddare kana ta faɗa kai kaɗai kana yanzu duk ƙoƙarin da kai ba a gani ba to waye daga ƙoƙarin da kai dama Allah kama kuma ka san kai ma ƙarya kake ka ce aje lahira Allah biya ka dan san da kai wallahi ba dan Allah kai amma wai Allah ya kyale ka ba aikin yi wallahi ba zai yi ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace an gane ala ko lokaci ya cike to anan naga kamar minti 30 ya sako ko ya latse an gane